يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka da ke wannan gari na ba. Yau ko kuma yanzu muna yammacin ranar Lahadi sha shida ga watan Ramadan. Hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da shida. wanda ya daidai da sha shida ga watan mars miladiya dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haduwa a irin wannan lokaci mai albarka don tafsirin alkur'ani mai girma jiya mun kwana ƙarshen aya ta talatin da hudu cikin wannan tura mai albarka suratu ra'ad yau za mu tashi kan aya ta talatin da biyar masalar jannatin ciwon idan mutaɓo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة مثل الجنة التي وئد المتقون تجري تحتها الأنهار وكلها ضائم وظلالها وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار Allah maɗaukakin sarki yake cewa matsalar jannati misali ko kuma kwatankwacin aljanna wa wa'ida almuttaqun wacce aka yi alkawarin samar da ita da masu tsoron Allah Tajiri tana gudanuwa min tahtiha ta karkashinta al'anhar tsoron ukuluha ababen ci da ke cikin aljanna da'imin na dindindin ne ba sa karewa wa zilluha haka ma inuwan da ke cikin aljanna ɗar dindindin ce ba karewa tilka uqbal ladina taqaw wannan shine gida na ƙarshe na waɗanda suka ji tsoron Allah wa bal kafirin amma ƙarshen kafirai annaru shi ne wuta Allah yake cewa masalul jannatin da wu'ida almuttaqun kwatan kwatan aljanna wacce aka yi alƙawarin ta ga masu tsoron Allah al-Imam Ibn Kathir yake cewa ai hawa na na'atiha sifar wannan aljanna da kuma yanayinta in kana so ka littafanta gaba ɗaya da yadda cikinta yake shi ta gani tana gudanuwa min tahtiha ta ƙarƙashin waɗannan aljannatan al'anhar ƙoramu iri-iri waɗannan ƙoramun kuma ne sai ka koma wancan aya da muka fassara ran nan da yake cewa akwai kogin ruwa mai daɗi kogin zuma akwai kogin nono wato madara akwai kogin giya mai daɗin sha waɗannan koguna mabambanta suna gudanuwa a ƙarƙashin aljanna ai abin da ake nufi tare hakan fi arja'iha wa jawanibiha a jabban aljanna da ƙarƙashin aljanna da sauran sassa na aljanna ta ko'ina za su da mabambantan waɗannan kogunan suna gudanuwa duk wanda kake bukata yana kusa da kai yake cewa wa haiku sha'a ahlaha yufajjirunaha tafjiran dan aljanna yana cikin aljanna waɗannan mabambantan koguna suna sinkiri duk wanda kake bukata a ciki daga inda kake kishingide kawai kana mika hannu za ka ji ka cikin kofi ka kawo bakinka ga shi da sanyi ya sha firiji ba irin na duniya ba firijin aljanna duk wacce kake bukata kusa da kai take ai abinda ake nufi yusarrifunaha suna sarrafa waɗannan koguna kaifa sha'u wa aina sha'u yadda suka ga dama a idda suka ga dama da sadda suka ga dama duk lokacin da suka bukata kurum gashi kusa da su ya ɓaci bare a ce ya sha zafi ya sha kaza duk ba matsala ba ke kamar da wani wurin Allah ke ta matsalin jannatin lati wa idan muttaqun kwaton aljannan da aka tanadar da ita ga masu tsoron Allah fiha anharun min ma'in ghairi asinin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أكل مصفى ولهم إشارة شماء العزيز ولهم فيها ولهم فيها من كل الثمرات دون كائن إتاتوا لكم الجنة في نيمة فأخذها الجنة ومغفرة سنن غافرة مسمى الله يا رجال ذاك في الله كي تأكلها duk ababen da ake ci a aljanna duk wani kwalam da makulake da duk wani abin da za ka ɗauka ka cewa aljanna da'imin dindindin ne ba ran da zai ƙare babu kuma lokacin da za a ce yanzu ba lokacin samun shi bane a yanzu akwai kayan marmari da kayan lambun da babu a kantuwa saboda lokacin su ya wuce akwai wanda kuma lokacin ya kusa sai nan gaba sai bayan azumi to na aljanna kuma dindindin akwai su ba lokacin da babu ba wani sai lokacin damuna sai lokacin kaka sai lokacin rani babu ko da yaushe akwai wa zulluha haka inuwan aljanna ta dindindin ce babu ranar da take karewa ai abin da ake nufi fiha a cikin aljanna alfawatihu akwai ƴaƴan itatuwa na marmari wal da ababen da zaka ci a baki ka ji garfi wal masharib da ababen sha masu daɗi goma na iri lan ba ya ta yankewa wala fana kuma baya karewa wa fi sahihain ya zo cikin sahih bukhari da muslim min hadisi bin abbas daga hadisin abdullahi dan abbas fi salati kusuf dangane da sallan kifewar rana ko kuma kiffewar wata wa fi a cikin hadisin tsano suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ra'ayna ka mun ganka tanawalta shay'an ka miƙa hannu kamar ka karɓo wani abu wa ma fi maqamika haza a wannan tsayuwa naka ka ta taka'ata daga nan sun ka ka sake takewa kayo baya annabi da ya ja su wannan sallah ana cikin sallah sai annabi ya yo gaba ya miƙa hannu kamar ya karɓo wani abu sai suka ya sake sai sake dawowa da baya da ya igarci sun ce mai wannan tambaya fa qala sai sai inni ra'aytu jannata ai aljanna na gani wa ra'aytu aw jannata ko kuma na ga aljanna fa tanawaitu minha uqudan sai na tsinki wani bond na kayan marmari a jikinta na tsinki wani kayan marmari da bond guda tsauri guda akan in an idar da sallah in mika musu annabi yace da za ku kuka koshi kowa ya tuba ya kai gidan shi su ku koshi ba tare da ya kare ba yake cewa da na ko walau a fasihu da na ɗauka a akaltum minhu da kun rika ci ma baqiyatu duniya muddin akwai duniya ba za ta kare ba tsinki ɗaya ne kurum da hannu ɗaya sun ko yake da ya kyale ta da sahabbai sun ci zamanin kowa ya ci mu gaba da ce har yanzu duniya ta tashi ba tare da wannan abin ya kare ne. a aljanna ko baka san yawan bishiyoyin ka ba ka san yawan koguna ba to har ma za ka cewa in wani ya samu aljanna zai tare maka a gidan aljanna ba gida ne da za ka yi wani hasada ba so kake ma kowa ya shiga cikin ta manzon Allah yake cewa da ya bari da haka zai faru karin hadisin ka koma za ka yake cewa amma abin da ya sa na mayar na tuna addu'an da ɗan uwana annabi Sulaimanu ya yi da yake cewa rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di Allah ka bani mulkin da ba zai yi wani ya sake samu irin ta ba yace to Allah ya ba shi ire-iren waɗannan mukami yace da haka sai na sake mayarwa wato ya rike iya mukamin shi kadai a ciki Alhaji Abu Ya'la ya sa hadisi da cikakken isnadi wanda ya fike zuwa ga Jabir dan Abdullah yace bainama nahnu fi salati dhuhr wata rana muna cikin sallan azhar istaqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kurun sai ga manzo Allah ya tabo fa na. sai mu muka taho, muka shiga sallah thumma tanawala ta ana cikin sallah sai dai miƙo hannu li ya'khudhu dan ya dauki wani abu thumma ta'akhkhar to sun ga ya take ba ya fasa kama abu falamma qada sala da annabi ya idar da sallah qala lahu ubayy ubayy bin ka'ab sai ubayi dan ka ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikin Allah sana'atal yawma a yau din nan kayi wani abu fi salati cikin sallah sai an ma ra'ayna ka kunta abu, ba mu taba ganin kana yin haka ba fa qala sai ce inni aratu al-janna wa ma fiha min az-zahrati wan-nadrati yace ai an fitiro min da aljanna ne gaba na duk ababen da ke cikin ta na furanni da kayan daɗi da kayan masu jan hankali sai ga sunan a cikin ta na je na miƙa hannu hanna sun so bon guda ɗauri guda min inabin na inabin aljanna li'atikun bihi dan in an idar da sallah in ba ku ku ku kana fahila baini wa bainahum sai aka samu mafi tsakanina da wannan inabi yake walau kum walau kum bihi la akala minhu min bayna samai wal ardi yace da na sun so na kawo muku da duk wani halittar da ke sama har ƙasa sai ya riƙa shi layan yan usuna sannan ba za su taɓa rage shi ba har duniya ta mai za a yi ta ga nan har yanzu bai rasu ba yace amma sai aka min iyaka iyakan ne addu'an da annabi Sulaiman alaihi salam yi ai imam muslim ya sake ruwaitowa daga abin zubair daga jabir ya ruwaito da wani hanya na wani sakansa shine daga kutuba ɗan abis dan abdus wani wani balaraban ya yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da aljanna wa manzon Allah fi ha'ina, wai ma'aikin Allah aljanna akwai biyu ne kam yana da kwaɗayin biyu. ƙara na'am ta nabi yace sosai akwai ina inabi ƙara ce kama azmul qulqul ɗauri guda girman guda ɗaya yake ƙara sai masu masiratu shahari min huradil abqa la guda ɗaya ina bi kwaya ɗaya na aljanna za ka yi tafiyan wata guda irin tafiyan baƙo wanda bai san wuri ba kuma yana tafiya a jejin da yana tsoro kasan baya gajiya a tafiya yanzu in za ka je wani garin da baka taɓa zuwa in kuna tafiya a mota aka tsaya wani gari a ci abinci gani kake ana fata muku lokaci saɓanin wanda ya saba zuwa garin shi har ya mutu ma a tsaya fa a huta amma sai burinka hankoronka a je garin yunwa ba za ka ji sosai ba to yadda mutumin da zai kama hanya kuma a jeji yake yana tsoron jeji garin da zai je bai taba zuwa ba ba ko ne kaga sauri yake ba zai nemi tsayawa ba to irin wannan girman inabin aljannan za su kai irin wannan tafiyan wata guda ba ka wuce tsayinki ba ina bi kwaya ɗaya yau ina bin duniya ya take a hannu za ka ɗibi guda nawa duk da wancan za ka yi tafiyan wata guda ba ka wuce tsawon ba to kaga wannan yana nuna mana aljanna akwai sha'ani haka al-Imam Ahmad ya rawaito sannan wani hadisin ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idan dan aljanna ya shiga aljanna duk lokacin da ya ga wani kayan marmari a cikin bishiyan aljanna ka gane fa duk kayan marmari da za gani a bishiyan aljanna ba hawan bishiyan za ka yi ba suna nan kusa da kai ne ba ko ku hadaniya ne a kusa da kai in mangorori ne ga sunan kusa da kai kana bukata kawai za ka mita hannu ka ɗauko ne ba wani ma sai ka tashi daga kwanta ko da gingine to yadda duk abin da ka tsinka a jikin bishan kana tsinkawa ko inda ka tsinka din take wani irin wanda ka tsinka zai maye gurbin ku da ka za a ce ka zo ka ce ka na bishan na kare tsinko min na bishan ka ba a'a kana tsinkewa an yi replacing na wanda ka tsinka wani ya sake tsirowa a jike shi wani hadisi manzon Allah ke cewa ya akulu ahlul janna wa yashrabu dan aljanna za su fi su sha wala yatamakkuna wala yatagawwakuna a aljanna ba kaki a aljanna ba zuban yawo a aljanna babu zubar da majina wala ya buluna yan aljanna ba sa fitari fitari babu babu bayan gida ba zubar da majina ba rika cin muran nan da ya dame ka babu kaki ba komai fa'amuhum jusha'un kare Abun abincinsu yana nan da taushi-taushi sannan yana kanshi kamar kanshin almiski wa yalhamuna tasbiha wa taqdir kama yalhamuna annab yanda ake wa mutum ilhaman numfashi haka kuma zaka ji a can ba numfashi kake ba numfashinka tasbihi ne da kaddasa Allah tsarkake Allah subhanallah alhamdulillah subhanallah shine numfashinka za ka ji daɗin yin shi kuma haka al-imam muslim ya rawaito sannan kuma wani mutum cikin kiristoci da yahudawa ya zai samu manzon Allah ce ya aban tsafi ya baban tsafi kuna raya cewa ɗan aljanna za su kuma za su sha sai ba da ya kwarai kuwa sosai na rantse da wanda ran annabi Muhammadu yake hannunsa lallai duk mutumin aljanna za a ba shi ƙarfi na mutum ɗari wajen ci da sha da kuma jima'i da sha'awa ƙarfin mutum ɗari yanzu duk yadda azumin nan ya gundure ka wani gani yake kawai kawai ba za a kira mu gari ba ba mai tallawa za ka jana ruwa sai an kwace ya fahimce ka ne ranan ya buka ka ne sai na ce ruwa sai an kwace ruwa sai an kwace sai da kanka ana sharuwa an tattara ruwa a bakin ka kofi guda da sha ga ka soke ko rabi ka tana an ajiye maka taliya kana an ajiye maka wani kaza kana da rana kaga an sa ƴaƴan ka wani abinci ka fara haɗin yawo kai ku rage min a cikin nan sai a tattaro kwano ai ba ka iya ciyawa kun ga kunun ga nonon ga kosai ga masa gaba ɗaya yaran da suka yi ni gandun su za su sake daddala a kai saboda me cikin ka samu jeji ya cika to a aljanna ko za a ba baka karfin mutum ɗari abincin da an aje mutum ɗari ne za su iya cinya kai kaɗai sai ka iya take ka ka san lokaci ga abincin da daɗi ka fara ce sai ƙoshi kuma sai maka hali kana kallo kana kwaɗi ya shiga Allahumma inni la ajidu maslakan ta hadisin azuru raina ba hanyar shiga ka rasa yadda za ka wani lokacin ka gama cika cikin ka da mara daɗi sai wanda ya fi shi daɗi yau ka yi haka ka yi haka ka ci ba zai ci ba to za ka samu matsala to na aljanna ba ka sai a baka yunwan mutum ɗari a hannu kai ta kwasan girki kana ci kana jin daɗi yana sake shiga ranka da kanshi abincin yana ɗauke rai kai yau abincin kanka yana kanshi ba ta ka kayan ƙaryan nan ba wani ƙwanga ƙwanga wani kori sai dahir kori wani waye mata ne ba abin da ba za a kirkiro ba a ce kayan kanshi kaza kayan kanshi kaza yau ma yau girkin da kake ci shi ma duk a tutun maza ne ba sannan girkin da kake ci duk a tutun maza ne amma girkin iyayenmu da kakanninmu na da ba waɗannan kayan karya amma kuma sai a dubban amma ɗan mata yau dukka cire waɗannan su ƙonga kori fauda kori kaza dukka cire ka ce ta yi girki ka gani ai kowa za ka ga matanin ta ai ba sharki na ka waɗannan ya zo ne su sharki kawai da haka annabi yake cewa mutum tsaye za a ba shi ƙarfin namiji ɗari wajen ci da sha da jima'i da kuma saduwa a san yau a duniya sai a zo a ta matsalolinka maganin sanyi maganin kaza kaza in gidanka ya zauna lafiya duk wannan karya ne ka je aljanna babu aramu karfin jima'in mutum ɗari sai sa ta haɗa maka matan bila a dare nurul ini kaɗai wani hadisi ne ce su saba'in wani ruwa ya nuna su ɗari don ka musu kaje da mata hudu fa in ka musu kai goro ne sai dai ka kura da iya nurul ini ko dai ana iya samun wata ita ma mace ma za ta yi gorowa ce ta mutu ba miji shayi mt za a ce mata ko za musu ita ma ba mu bi ko me yiwa sai a musu su kwace in ta shiga aljanna ka ake nan sai ma an matsalo masa ba da nan mun yi karatu ba na duniya in ta shiga aljanna za ka bi horin in kar ka fara haɗa ka ce to duniya kuma ga horin in sai wannan halin kitabin ce da annabi to ai wanda zai ci yana da bukata kenan to a aljanna har akwai cuta ne don yunwa ai cuta ne ko to ce, ai wanda zai ce ta ya ji yunwa ne to cuta ne kenan aljanna akwai cuta ne sai manzo Allah ya ce takunu hajatu ahadihim rifhan yafidu min juludihim karihil miski fa yadmuru babanku yace irin bukatan dan aljanna zai ji fa ba wani yunwa ne na can ba zai ji kawai cikin shi kamar iska ne ya dan sauka inda zai zuci kancin abincin aljanna na almiski sai da cikin ya cika abincin nan da zai tafi in kuma ba wai yana ƙara mai soki ba ne kawai daɗi da ɗanɗanon ya ce so da ka sai abin shi ya tafi kamar da wani lokaci za ka bauci ga abincin kana kallo kana mai kallon hadirin kaji ba zai ciwo ba to a can sai ka yi karaɗi da mun ce kowa hakuri da karaɗin shi in mun je kyaman Allah ya tura mutum to sai a buga karaɗi eh a lokacin ba tafsiri sallah ma babu ba azumi ba tafsiri ba wa'azi ba wa'azin komai ba karatu ba komai hajji ma babu ibada babu dan yaso so bude gefe dan yaso so bude santa na sunuka in mun so bude wurin kallon kallo Kan ne gidan karaɗi dan sunan shi ba wani kalma haramu ba wani kalma haramu komai sunan shi halal ka sa ko wani bi ta halal to aljanna an maka sani komai halal da ka a can ne za a yi ramako da ka a yi haƙuri gayu wani siyan abarta in an je can za a rama sai kai ba ka mori lokacin ba sai ka ce ina ta ana mutuwa na can an shiga moran ba ran mutuwa ba a jana'iza ba za ku ta kaso yau wani wani ya rasu ba a mutuwa ka manta yaren kalmar mutuwa ma din din din sai ce sai shekara nawa ba ma shekara nawa sai aljanna gidan daɗi ne wai wai wai yanzu ba yadda kake ko in ka tuna wani yaran can ka sai ka ji kamar ka koma baya an ba ruwa ba koma baya to aljanna in an kai ka a yanda kake haka kake dindin dindin dindin dindin ba wai daɗin da zai wuce ka aljanna kace kamar a da'awa a'a a cikin ta kake in ta da sai a maimaita maka a aljanna ba fatin rai bakin ciki kun yi ban kwana da ka san ba hawan jini ba a bakin ciki ba a yi addu'an biyan baki ba cin baki ba asibiti ba rashin lafiya ba allura babu daura firi babu wannan zafin babu zafin rana babu kai aljanna malam in ba ba ba ba ba din a tamaka ne to har kiyama ba zai kare ba to ka ji ba kaki annabi ya ce babu ba a majina ka manta yaran majina da haka kali a kan motsigar bak ne aljanna yake cewa al-Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi sannan kuma ya sake zuwa Abdullahi dan Mas'udi yake cewa manzon Allah ce da ni innaka la tanzuru bayra fil janna fa yaqarru bainaka baina yadayka mashwiya annabi ya dubi Abdullahi dan Abbas sai kaga ya dan Mas'udin kai yace aljanna zaka hango wani tsuntsu ne sai ka hango wani kyantabar. irin sai ka suranta ka tattabaran nan ka zai yi nama ko sai faru gaban ka ya koyi. mai yana daga bullik bullik bullik bullik in ka ce shigo bakin sai shigo in ka ce tsayade dai da hannuna in rika dangwala ina dandana in ka ce ya shigo karka tiza kurum ya haɗiya sai ya wuce ya haɗiya bai da in tiza dai kowa da ra'ayi wani abun ba ka son hakorin ka ya gaji to dan hakorin ma baya gajiya shi za malam ka ji ɗanɗanon ka bambanta can da nan na gaya ba ka aljanna na good wannan hadisin da yake kan ba'ifi ne da haka yake ka ya zo cikin hadisai da dama idza qaraba minhu ada ta'iran kama kana bi idnillahi ta'ala wannan tsuntsun ma wasu hadisan sun zo in suka sauka suka sauka ciko kana kuma sai ka ga tuntun ya sake da inda yake ya tsira ya tafi kai da tsira maka ka in ka sake kwaɗayi sai wani da haka wa qad qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada wurin ko ke hakin kasira kayan marmari a aljanna suna nan da yawa la muqtu'a ba sa yankewa wala mumnu'a ba a hana kaki. ka san yau kayan daɗin a duniya ma ga sunan kayan daɗin duniya da matsalar wani lokaci a hana ka ci yanzu a kwanda hana shi cin naman shanu kaga dai daɗi ne amma ta tsuntsu cutan ka naman ne ya kawo yanzu wani kayan daɗi ne a duniya ba su da illa yanzu ruwan sanyin na yana da illa tun da azumin ka kuwa za ka ji su da sabon mura saboda me ana shan sai sun gaisa da ruwan sanyi likitocin su sai karkata da illa yanzu yanda ya gugunan nan kana kama ka tankar da shan ruwan hararan kalmomi ina zai je ka sai ya dan dana sai kuma usman ta ruwan sani ni imani Allah ne ya koro muku yace ku sha ba wani likita ya hana ku ki kora daɗi insha Allah ba zai ba mu dadi a kisha ba <laughs> Allah da kan malam ban dai ya mutu ba yake ta wadaniyatan alaihi zilaluha wa zullilat uququha tazlilan ko ba fassara mu hali wani ya la wato a aljanna komai ta yi kusa in kayan lambu ne kunko inuwa kana cikinta duk abin da za ka tsinka ga ta kusa ga ta da daɗi yace wa kazalika zillu hato haka ma inuwan aljanna la yazulu baya buka wa la ba baya raguwa yanzu da gari ya waye akwai inda ka zauna da neman inuwa yanzu wurin ba zai zaunu ba ranar yana transfer to a aljanna inuwa da ka ganshi dindindin to ɗan dindindin ba ranar da zai zo ya mai transfer shi ma rana an faka shi an ya bar aiki an daina zancen rana da haka ba a canza inuwa inuwan da kake ciki tana nan dindindin tsawonta baya zuwa kamar da Allah ya ce ladina amanu wa amilu salihati waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari sanu da suluhum jannati da sannu za mu shigar da su cikin aljannatai ta jiri min tahti hal anharu ƙoramu suna gudanuwa a ƙarƙashinta khalidina fiha abadan suna masu dawama a cikin ta har abada lahum fiha azwajun mutahharatin suna da mata tsarkaka a cikin aljanna kai ka san ma'anar mata tsarkaka matan aljanna ba sa al'ada ba a biki a jinin al'ada tsaf a aljanna har wankan janaba ya kare babu ka je kai wanka ba wahala ne ana tunanin ruwa ya watsa ba wannan za ka sadu da iyalinka wannan mani da wannan ƙazantar babu tsaf za ka yi almiski ne turare ne aljanna komai tsab ne yadda ka ga ba majina ba kaki ina jinin al'ada ina jinin biki ina haƙo ina kaza babu kiliya a wata wurin a duniya in ka shiga aljanna fa za ka ce ka a ce a duniya cikin kazanta mutu kuma muka iya rayuwa har kana miyan gafa gurin ka in ina za mu iya rayuwar ta ta kadari sai daga daga nan ka je ta nan ne yake mai mota da ka yace wala sa nasibaka min minar duniya, amma wa ahsin kama ahsana Allah ilayka yace wa nudkhuluhum bayan duk waɗannan tanadin ko sai mu shigar da su zillan zalilan inuwa inuwa mai inuwa inuwa mai lafiya kaso lokacin inuwar duniya ma da matsala za a zo lokacin sanyi ka shiga rana rana na kona ka ka shigo inuwa yana baka sanyi duk sai ka ga damuwa na aljanna haka take ba sannan kuma ya zo cikin sayar bukari a cikin aljanna a wani bishiya ma'ayin abin hawa zai hau doki ya yi ta gudu a cikin inuwan karkashin bishiyan zai shekara ɗari kafin ya je karkashin inuwa tafiyan shekara ɗari fa gindin bishiya kwana ɗaya ne inuwanta wannan kuma a aljannan ka ba a san yawan bishiyoyin ka ba dan in ka zama talaka famfan faiwa a aljanna shine wanda gidanka kaman duniya sau ashirin wani zai ta ah, ni ko guda ɗaya ya ce ni a'a kai buri malam alquran a aljanna kai buri ya halatta annabi ya ce za ku roki Allah ku roki firdaus za ka roki babban kar ku mm, mm, mu har wancan fadin duniya kai a duniya talauci a rantsa ba kana cikin talakawa aljanna a yi kokari rantsa ba kana cikin hudubbai kana cikin mala'u duk kun huwan lahu kafa goma ginin benin aljanna ne yau din nan yi kokari ka gama ka gina bene ɗari ramadan ya kama baka karatu alkur'ani ka ce baka yi nisa ba sai ka makalkale wa kulhuwa ba kullum sai ka gina bene ɗari ran kiyama a ganku gone a sama amma sai ka tsaya kai baka iya ba kai ba nan ba can ai kai wa kanka asara da haka yake cewa wa zillin mamdud inuwan aljanna yana da tsawo baya karewa to haka Allah madaukakin sarki ya bayyana ire-iren waɗannan ni'imomi karshe ce cewa tilka uqbal ladina taqaw kaga wannan shine gidan karshe na yan aljanna wa uqbal kafirina fa gidan karshe na kafirai fa anna shine wuta kama fara kamar da wani wurin Allah ce la yasawi ashabun nari wa ashabul jannati ashabul jannati humul faizuna da 'yan aljanna da 'yan wuta ba sa taɓa zama daidai 'Yan aljanna ai su ne rabautattu bilal ɗan sa'ad habib ne a garin dimashqa yake kuɗuba yake faɗi a cikin kuɗuban ranar juma'a ta ibadallah bayan Allah qad ja'akum mukhbirun yukhbirukum wani mai labari ya zo yana ba ku labari anna sai an min ibadatukum ta'allabat minkum wani abu na ibadu da kuke ya juye kanku ko kuma wani abu daga cikin maganganunku au sai anna sai an min khabayakum ghufrat lakum akwai wasu abubuwa na zunubanku an yafe sai ya ce afa sibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un yanzu mutane suna tsammanin an halicce su kara zunubi haka ba tare da cewa za ku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ba ai Allah bai bar muhammadan kara ku ba bal arsana ilaina rasulan karanta usulul Salaka, dan Muhammad bin Abdullah ya rika jero manufan halittar dan adam da haka yake cewa Allah madaukakin sarki da zai gaskauta ba wa mutum ladan a nan duniya to kaga a lahira ba zai samu komai ba da haka mu yi kokari mu nemi lahira Allah ya ce ukulu hadarin ababen da ake ci a cikin aljanna ta dindindin ce babu ranar karewa da ka aljanna ba kaza ta yi tsada babu kemikal ya yi tsada noma ma kayan wahala ne ai komai ya zo sauki insha Allah Allah ya kai mu aljanna sai Allah ya ce wallazina atainahumul kitaba والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليهم ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما آبيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا وار Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da cewa wannan na atina kitaba kuma waɗanda muka bai wa littafi wa ma'ana waɗanda aka ba su littafi yana nufi a nan ba yahudu ko nasara ba musulmi waɗanda aka ba su alƙur'ani kenan yafrahuna za su yi farin ciki bima unzila ilaika sukan yi farin ciki da abin da muka saukar zuwa gare ka kai annabi na alƙur'ani wa min al-ahzabi amma kuma daga cikin wasu runduna man yunkiru ba'dahu akwai waɗanda suke inkarin wani sashi na alqur'ani kul kace inna ma umirtu lalle kadai an umarce ni ne an Allah da in bauta wa Allah wala ushrika bihi kada in yi tarayya da shi da komai ilaihi ad'u zuwa ga Allah nake yin kira wa ilaihi ma'ab kuma zuwa ga Allah zan zo in tare in koma wa kazalika to kamar haka ne anzalnahu muka saukar da shi Alƙur'ani. hukman a matsayin mai raba gardama wato shine hukuma mai yin hukunci tsakanin mutane ko ka ce hukuman littafi wanda yake muskam hukunce hukuncen shi a fili yake baya daukan shubuha ko rikitarwa arabiyan sannan kuma balaraban littafi wala in ittaba'ata ahwa'ahum kuma wallahi da za ka bi soye-soyen zukatansu ba da ma da aka minar ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi kai annabi ma laka minar lagi to ba za ka zanto kana da shi a wurin Allah ba min waliyin Allah ba zai sake zama majibincin lamarinka ba har in ka ɗauki kafirai su ne iyayen gidanka walawa sannan kuma ba za ka samu hanyar kullewa ba Allah madaukakin sarki da yace wallazina atainahumul kitaba kuma waɗanda muka baiwa littafi wa hum qa'imuna bi mustabahu sune waɗanda suka tsayu suke aiki da abin da aka saukar musu cikin littafi yafrahuna sukan yi farin ciki bima unzila ilaika da abin da muka saukar zuwa gare ka sai annabi sallallahu alaihi wasallama abin da muka saukar maka na alqur'ani bima fi kutubihim saboda abin da ke cikin littattafan nasu mina shawahid akwai shaidu da dalilai ala sidqihi a bisa gaskiyan annabi wal bisharatu bihi da kuma nuna albishirin cewa yana zuwa ma'ana waɗanda aka zo wa littattafai irin su at-taura injila zabura da makamantan su waɗanda bayan an saukar musu waɗannan littattafan suna aiki da abin da ke cikin littafin kafin a canza abin da ke cikin littattafan da suka ga alkur'ani ya fara zuwa wa annabi to murna suke yi domin sun karanta a littattafansu cewa akwai annabin ƙarshe da zai zo zai zo da addinin gaskiya wanda addinin nan da zai zo da shi ya shafe duk addinin da ya zo kafin shi to idan ya zo ku bar naku addinin ku bi shi idan ya zo addinin shi ya shafe naku don haka sai ku je ku yi imani da shi ya sa ka ga waraqatu ibnu nawfal lokacin da nana khadija ta je da annabi wurin shi annabi ya labarta miki irin abin da ya gani a cikin gharu hira da kuma irin abin da ya gani bayan ya dawo gida yana cewa khadija zanniluni ko dattiruni wara'a ibnu nawfal yana ji sai ya fara murna yake cewa ya laitani fiha jaza'a ina ma a ce lokacin da za ka bayyana ina da cikakken ƙarfi ya ce ka nasiran mu'azzaran zan ba ka taimako taimako mai ƙarfi is ka auni a lokacin da mutanen ka za su nemi fitar da kai daga gari annabi ya ce awa mukhrijiyahum yanzu ni ɗin a garin maka ɗan maka gari na za su iya kura ta in bar muku gari ta ce warka yake ce mishi ai ba wanda ya taɓa zuwa da irin abin da za ka zo da shi nan gaba kaɗan sai an yi adawa da shi illa udiya sai an yi gaba da shi sai an kore shi a gari to kaga warqa mai muhallu shani ya nuna in annabi zai zama annabi a fara mai wahayi yana da to yana cikin farkon wanda za su yi imani amma bayan faruwan haka warqa bai dade ba sai Allah ya dauki rayuwar shi to kaga wannan misali ne kyakkyawa karkashin wannan ayar waraka da yake ya ga littafin ya yi imani da asalin littafin da haka da ya ga alamun maganganun annabi sai gano wannan annabi ne ta ce ma su annabi tilkan namusun latifiya a ila musa wannan aiki ne irin farkon wahayi da aka fara yi wa annabi musa da haka ya karanta ya imani da haka sai yake murna zuwan annabi yana jin zai yi imani da shi to haka duk wanda yake bin taura ko injila ko zabura in dai imanin da gaske yayi to wannan imanin zai sa sai ya zo ya gaskata abin da ke cikin alkur'ani yanzu da dama kafirai suna musulunta saboda sun fara gano sasannin alkur'ani amma ana so ka sani cewa har yanzu fa a duniya akwai al'umman da sakon ƙur'ani bai je musu ba saboda ba a fassara alkur'anin da yaran su ka san a taura ko kuma injila mutum na annabi isa an saukar da shi ne da yaren ibraniyanci wanda yake yawan sauraron laftocin Hussein Yusuf Mabera zai yawaita jin yana iya kawo wannan yaren Hussein Yusuf Mabera ya yi karatu har a gaban Ahmad Didat yana nan a Sokoto. yana da littattafai da dama kuma har yau yana gabatar da a kan abin da ya shafi interrelationship na addinai din nan da comparative din nan to za ka ga yana sa ire-iren waɗannan yaya to wancan yaren da aka saukar da bible da shi din to in ba shekarun baya-bayan nan ba a fassara qur'ani ma da yaren ba da duk abin da ke karanta kawai na injila cewa ƙur'ani zai zo ba gani ba dan in sun ganta da turanci ko da larabci ko da wani albasan yaran ba to shine gwamnatin Saudiya Allah ya saka musu da alkhairi shine ta ware wani kwamiti a diyarukan duniya kakaf a fara rubuta tafsirai da kowane yare tafsirin alkur'ani ba tarjama a rubuta tafsirin da ma'anoni da saƙonnin ayoyin da kowane yare to suka naɗa shugaban wannan aikin fassara akwai shekarun da bai dade ba har ya zo Najeriya sauko a Kano ya je masallacin Usman bin Affan ya halarci majalisin Professor Sani Umar Rijiyar Lema ya yi jawabai da larabci a jawabin cikin yake canzu sun samu sun fassara alkur'ani da yaren da aka saukar da injila din da suka buga su aka kai ƙasan aka rarraba ƙasan yahuda wannan Yadda take first edition ya ƙare bugun farko ya ƙare suna ta waya ma yanki Da dama littafin ta farko ne da ai akwai suna ta musulunta kawai suna ta musulunta saboda yanzu ga saƙon ba su ji saƙon ba dama to dalilin su Najeriya shine Najeriya ma a yi mata tafsiri na Hausa ba tarjama akwai tarjama na Hausa na Sheikh bakar Gumi yanzu a samu ci gaba na tafsiri kuma wanda ga tarjaman ga tafsirin aya to shine suka zo kenan Professor Sani Umar Rijiyar Lemu ya zama wakilin wanda zai na Hausa to shine dalilin rubuta auka tafsir din na Dr. Sani wajen mujalladai shida din nan da aka buga yanzu dubu arba'in ba sai ka nema ka sai an yi maka da yaran ka ji saƙon ne Professor Mansur Sokoto shi ma ya sake ɗauko tafsirin abin nan tafsirin Karimu Rahman ko ke ban da shi ba ya fassara shi da Hausa amma ba a buga an sake ba amma ya fassara shi da Hausa za a sake to da haka suna bin yaruka yaruka ana fassara waɗannan sakonni in ba haka aka yi ba kiristocin nan suna bin yare yare suna fassara Bible da yaruka yanzu za ka ce a kusan yarukan Najeriya kusan gaba ɗaya an fassara Bible da yaruka. Yaren da ya rage musu shine yaren Ibra da yaren Kanuni. Yaren Ibra cikin Niger nan har yau ya gagari arnan ƙasan nan. Don duk yadda za a yi sun kisu shiga da sauransu. Da kaga ana ta mu da yaƙi. Da kaga ya kamata a samu waye kuma wanda zai fassara da gura. Mana. ya wato ta hawa na ba kuma aka gani ba ya ce ai na tafsirin qur'ani eh kuna da shi dama sai muka ce ba a Najeriya in ba Ibrahim Kanuri ba ba yaren da ba a fassar babin da jiwa ba duk yarukan Najeriya an yi yaren nan biyu ne ba ai yi ba har yanzu Ko me yiwa za su yi suna hanya to kaga me ake nema kenan a samu fura wanda zai fassara mana Qur'ani da Qur'ani a kai musu wato mutane suna da son kabilansu in yi ana abu da yaren to ko na ƙarya ne zai ji sai ai wannan namuna wannan namuna to zai ji yanzu ka duba idan kana so ka isar da da'awa cikin rugagen fulani to ka je ka yi musu wa'azin da fulatanci za a fi karɓar sakon amma ka duba ba da fulatanci kake za ka su sai dan boko wannan wayo zai muku wayo zai muku zai cuce ku to an an samu wanda ya iya yaren to zai samu a dubi muhammad yusuf har yau ka da zarurukan kanurai ka za su kuma azin muhammad yusuf da kanu su yaren ya burge su har yau ba za su kai yaren su boko ba tunda muhammad yusuf da yaren su da yake faɗa to ya ji gaskiya to mutane suna da wannan ɗabi'a na wannan ah, son yare da sauransu sai sa ake bukatan da'awa ba wanda ba a neman a jefar da shi kowa da nashi aiki akwai wanda zai tare nan akwai wanda zai tare can akwai wanda zai tare can amma duk an haɗu a yare ɗaya sai ka ga guran ma yanzu wani ba zai iya wa'azi da shi ba kuma fa yaran shi ne amma ba zai iya wa'azi da shi ba to ba an samu matsala ba sai ka je toci toci ka ji kuma da yaran suke musu wa'azi to kaga za a samu matsala kenan naka da'awa ba aikin mutum ɗaya ko biyu ba ne aiki ne mai faɗi kowa sai ya shigo an yi ƙofar rago a haka za a yi nasa da haka yake cewa kamar game da Allah ya ce allazina na humul kitab waɗanda muka ba su littafi ya tuluna hu suna karanta shi haɓɓa tilawatu bi karatu na kankanta aiki kenan waɗanda aka ba littafi sun hudu tsara. akwai da sun tsayu kan asalin karantar wanda littafin ya zo da shi da aka suna karanta shi da hakikanin gaskiya wani wuri yake cewa qul aminu bihi aw la tu'minu bihi ga dai littafin Allah ya saukar in kun so ku yi imani da shi in kun so kar ku yi imani da shi wannan ya rage mu in kana wa rabbina da masula alƙawarin Allah kan shi za a tabbatar wanda ya imani ya ji daɗi wanda bai imani ba ya rage mishi da haka yake cewa kulka ce yake cewa kai wa minan ahzabi a cikin waɗansu ɓangarori na yahudu da nasara kuma man yunkiru ba'dahu akwai waɗanda suna inkarin wani ɓangare na alqur'ani kenan za su karanta sifofin manzon Allah a littattafan ga annabin ya bayyana da sifa kaza sai su a'a mu bangaren sifa kaza din da mu yadda da ba yanzu annabi ita. ya ba da labari wa mubashirin bi rasuli ya ati min ba'di ismuhu ahmad ahmad ya zo ko da muhammad ya ta mu an ce ahmad ne to ai wannan ko muhammad ne amma fa da tsayin annabi da girman jikin shi daga yawan da ka duk sifofin sa gashi amma tunda an ce ahmad ne to ba muhammadu bane bari dai a sauya sai an yi inkarin wani abu saboda neman ta'awuli to dan haka yake cewa a cikin yahudu da sara akwai wanda suke inkarin wannan haka Allah ya ce wa inna min ahli kitabi lam yu'minu billah a cikin yahudu da nasara fa ne suna imani da Allah kenan ana iya samun yahudu da nasara ana nan sai ga ya musulunta ya yi imani ya karbi addini dama yana rekon cewa abin gaskiya ne to wani lokaci kaɗan sai ga Allah ya nufe shi da rahama ya karbi wannan addini haka yake cewa qul inna ma umirtu an a'budu Allah Allah ke cewa annabi ga ya mutu ni fa an umarce ni ne in yi kira zuwa ga Allah in bauta wa Allah wala ushrika bihi kada in yi tarayya da Allah kada in hana Allah da kowa kada in hana Allah da komai ilaihi ad'u zuwa ga Allah nake kira wal in wal hadhihi sabili ad'u ila Allah kenan kenan ina kira ne zuwa ga abi Allah kawai wa ilaihi ma'ab kuma zuwa ga Allah ne matattara da makomar mu yake gaba daya sai ce wa kazalika to kamar haka ne anzalnahu muka saukar da shi alqur'ani hukuman ya zama shi ne abin yanke hukunci tsakanin al'umma arabiyyar sannan kuma balaraban littafi alqur'ani balaraban littafi ne da wannan malamai suka tafi cewa koyan harshen larabci farilla ne akan dukkan musulmi duk musulmi wajibi ya iya larabci sai na umar a gwamnatin shi akwai ma'aikata da aka ware daga gaiwa akwai sojoji akwai yan jirgi e masu kula da bangaren kwaya akwai ma'aikata na kula da sufuri to akwai kuma wasu kos kuma su kuma masu kula da yare da aka kuma suna tare da dorina da sanduna kamar yan sanda sun sun kana ana yaren da ba na da duka farfe ka ce ko ka watsa ka a cikin hilo za ka yi kace shi me laifin ya yi yaren da ba na rasu za ka yi ka kotu buna ana ake yi kowa ya iya nan aibi ne ga musulmi bai iya larabci ba gaskiya kowa ya zage ya iya larabci kowa na ta kokarin ya iya turanci nawa za a biya ka in ka iya turanci larabci fa za ka je kabari kai yi hausan wani an gaya kana zuwa kabarin za ka iya wa gaya maka mu a gaya maka hadisin ka je ka iya larabci larabci daraja ne shekul islam ibn taymiya ya yi bayani sosai cikin littafin sa na ittiba'u siratul mustaqim mukhalafati ashabil jahim akan wannan qadiya din da aqwal na sahabbai da tabi'ai dangane da abin da ya shafi larabci yanzu da mun iya larabci tafsirin nan zai fi mana daɗi dan sai an tabbata sai an fasara maka da Hausa a ɗebo maka wani misalan abin da zaka gane shine sai ka tafsirin ya rike baya ce saboda da Hausa ake yi a wannan larabci fa za ta zama jirgi domin Allah da za a iya cikin aiki yau suna da tawa kan sai godiya amma duk wani matsanci nan gaban wata samu ne inda iya larabci ta ce duk wanda bai iya larabci kan a mai aure da haka alkur'ani ba larabin littafi ne to ya samu matsala kenan ko ke ke shugaban su yana nan za a yi mutu zai yi mutu gado to da aka koyi larabci daraja mai gaskiya yana da muhimmanci mutum ya san larabci ko ba kuma kana karanta alkur'ani ka san me kake cewa kaga zai taimake ka sosai da sosai da haka yake cewa wala in ittaba'ta abu? kai annabi in ka bi soyayyen ka ga sai muna mana ne yahudu da nasara abinda suke tafiya kai sun zuciya ne ba addini ba sai Allah ya annabi kai da kanka da za ka bi irin soye-soyen zukata na yahudu da nasara ba da ma ja aka min ilmi bayan abin da ya zama maka na ilimi kenan sai nuna mana ne shi musulmi a ce akan ilimi yake addinin da yake kai shine na ilimi shine na hujja to da a ce annabi zai bi soye-soyen zukatan yahudu da nasara malaka min Allah min waliyyi a wurin Allah ba ka da matibincin lamari wala waqi sannan ba ka da wani hanya da za ka kubuta ka samu aljanna a wurin Allah kenan sai ya nuna mana tafarkin yahudu nan tsara kai mai haihata haihata mu raba gari da su ba tafarki ne mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi la tattabi'anna sanana man kana qablakum hazwa al-uzzati bil uzza hatta لو دخلوا ujra dabbin la dakhaltumuhu annabi yake cewa a hirɗin ku za a zo wani yanayi wanda mutane za su fara bin tafarkin waɗanda suka gabace mu kafaɗa da kafaɗa ta yadda zai kai in za su shiga ramin da musulmi ma zai shiga sahabbai suka ce ya rasulallah kana nufin yahudu da ta annabi ya ce faman to suwa in ba su ba za a waye da su ake koyi yau gobe rayuwarmu tun daga tufafinmu su muke koyi maganganunmu su muke koyi yanayin rayuwarmu yau gaba ɗaya gum mun koma komai irin na kafirai ya fi burge mu shine hazar wanda annabi ya yi mana yau da za ka samu matasan musulmi ka tambaye su samarin sahabbai zamanin annabi wani irin tufafi suke sa bai sani ba bai sani ba wani yanzu za ka je ka ɗebo mai jallabiyoyi guda goma ka baki sai ta tsira sai ka ce wani tsoho za a haɗo min jallabiyoyi ya ta gargaza kawai ya kai wa wani sai a wannan kayan ina jeans da t-shirt ba mu ce haramun ba amma su suka fi ke banta da shi kafirai ne wani yanzu boko zai yi ji yake in ya sa jallabiya din gokon ba za ta zauna ba. ji yake ya je lakta to rigan za ta tare laktan kar ya shigo da ka sai ya dan sa jin da t ya dan take wani ma sai ya kankare gemu gaba daya sannan kuma ya take jin sun, sannan kuma sai yana tafiya kamar rangwada na yan mata wai zo ko dai a haka dinga fitowa da kari ofa wallahi wai saboda wai a burge 'yan duniya lokacin da na tafi makaranta tsaro diploma dan da na fara shiga lakta wani dan jumu karu sa ce malami sai na gan da bin sa fice a san shi da gemu kabba na tsakanin mata ana dictation sai muka gaisa ka shigo ta tani wani ma na fara goma. ina an tashi ya tambayi adiresi na da daddare sai ya zo daki ya ce ka gani da kananan ka yanayin ni ba yanayin ne makarantar legal fa aminu kano makarantar legal ba ne a makarantar makarantar musulmai ne ba makarantar arna ba ne wani yanayi za ka gaya mu eh, yanayi ne mutanen ne in ba sa ɗan kankare gemu za su ce kai wani abin nan sai a baka wahala lakkara rike ka kasan su ce ta ɗebo sharri sai zama ɗan iska wanda ka zama ka ba lakkara zai rike ka ɗaryan banda ba wannan kiran da zai rike ka kai dai dan zai rike ka tunda ka mutu dan. to haka mutane suke yi da kan ka koma makarantunmu da mu yau wallahi wani lokaci addressin ba ka mutum musulmi da kirista wallahi wani lokacin sai a suna za ka gane Da ba wannan musulmi ma wancan musulma ce wallahi sai ka ji sunan na musulmai a ke kuma abin nan sai ka fara mamaki ka shiga jami'o'i ka gani yanzu kana ga nan na bai gama girma ba amma irin misalan nan na gani turum ne wata da ta zo mun ɗauka a arnan ma ita kan ta yi yadda a arnan ta ba don ita a shigan arnan ta fi arnan ma arnan billahi lazi na na ji suna ba zan je faɗa ba ne full musulmi arna ko da shortcut ba sa sa irin suna daga sunanta da sunan ubanta sai mun zo na tambaye ta dama ke musulma tace ce eh mana amma gaba ɗaya ta zai zai yanzu shekara biyu daga makarantar mu har yanzu ba ta ga kari ko na ta jin da to shi ne ta wai sai ka zama ɗan iska gokon zai baka haɗin kai ba ka zama ɗan iska mu ga yadda gokon zai baka haɗin kai fantami da ya zama ɗan iska ne gokon haɗin kai gokon ya bashi haɗin kai ko gudu sunan ɗan iska zan sannan gokon ta bashi haɗin kai in yana turanci ma ka isa kai magana sai ka yi shiru in an buga mai aka ba ka ce uhu daga fara wani haka wani abin da ake bi manzon Allah ake bi shine abin koyin mu sahabbai sune baban kwaikwayon mu fatakabbahu in lam takunu mithlahum ku kwaikwayi waɗannan mutanen in ba zai yi ku zama irin su dama ba zai yi ba inna tashabbuhi bil kirami karamu, ko kuma inna tashabbuhi bil falahi falahun koyi da nagartattu nagarta ne kai koyi da waɗannan bayan Allah ba da waɗannan shedanun ba yahudu na tsara ba abin kwaikwayo ba ne amma gaba ɗin mu gaba ɗaya an zo ana so a da mu globalization rayuwa ta aulama a ce an yanzu duniya ta haɗe ta zama abu ɗaya na amu haɗewa mu kan addinin musulunci ne duk wanda ba a musulunci yake ba sosai ku raba gari da Allah ya ce walantar an kal yahudu walan nasara hatta ta tabi'a millatahu kaga duk irin kayan arna da zaka sa ba ran da arne zai yadda da kai sai ka shiga addinin cikin shi baya karɓar rabirar din yadda za ki shigan ɗan iska shigan arna arniya ba ta yadda da ke sai ran da kika je kotu kin zama su sannan ake sallama da kan za musulunci ki musulunci za ka yi musulunci kai musulunci to nan Allah yana gaya wa annabi ne da kanshi in ka bi son zuciyarsu to ba ka da mafita to bare kuma kai da ba annabi ba kai dama wa yake ta kai uhun ma'ahu to kaga sai ka samu matsala to bari mu tsaya a nan mu mu tashi kan wani kada da suna na ɗauka kuran zai ƙare gobe gobe ne wa an buga gobe ya ƙare in gobe zai ƙare alhaji umar sai ka yanko mana shanu namu sauke suratun ra'adu in sha Allah da wannan dogon takardan haka to kariya ba mu assalamu alaikum Allah ya gafarta mana tambaya kamar haka akan canjin girki na mata kwana biyu sai a ce yau ɗayan ta gama girkinta ya da azahar da azahar ne da azahar ne ko da la'asar ne shine iyakan lokaci don waɗansu matan ko mazan suna shiga haƙƙin ‘yan uwansu kamar tana nuna ta fi son mijin fiye da sauran ko shi namijin ya fi son ta fiye da sauran muna so a yi mana bayanin wannan wajen ko wannan iyaka. To, shi fa al'amarin rabon girki ba nafi ba ne daga annabi ko daga sahabbai. Constitution ne, shi constitution an bar maka abun a hannunka. Shi ma'anan constitution yarjejeniyan zamantakewa ne, abinda wasu da ba su gane ba suka ɗauka constitution kafirci ne. demokuraɗiyya daban constitution daban aiki to al'amarin da ya shafi gidanka duk yadda kuka tsara za ku tafi da tsarin gidanku ya yi yanzu nan ba masallaci ba ne tsarin da kwamitin yadda suke gudanar da masallacin nan mai yiwa ya sha bamban da masallacin tsakiyar garin nan idan kai tsallaka ka je wani masallaci daga kuma tsarin su daban ko ina da irin nasu tsarin tsarin yadda ake gudanar da al'amuran addini a nan da ba daban mai yawan kaje tashin wata sai ga tsarin shi daban ka gidan wannan tsarin shi daban gidan wancan tsarin shi daban za ka batun cewa da azahar zai kare ko da la'asar ni ma ban da wannan karatu don annabi shi ma bai da karatu ba al'amari ne yaya kuka tsara ku sake zama ku yi general meeting da kai da matan sai ku yi general meeting yaya kuka tsara abinda kuka tsara sai za ku tafi a kai almuslimuna ala shuruɗihim musulmi suna kan sharaɗin da suka tsara me yiwa an kun sa a zahar to kuma sai zama girkin ranar itace bai ba da haɗin kai ba sai ba azhar ya za a yi to kaga ga sanya aka tsara ba ba ma kwana biyu bane yanzu annabi matan shi ya raba musu girki kwana ɗaɗɗaya ya raba musu kwana ɗaɗɗaya ka gan tanar sai mu ci yi kwana ɗaɗɗaya shi kwana ɗaɗɗaya kuma matan ma sun kai tara amma tun kan su kai tara ɗaɗɗaya yake mu ni kwana ɗaya a nan yi kwana ɗaya a can da ka ka tsara kwana ɗaɗɗaya ya yi an kaga dama 24 hours ka raba nan awa sha biyu can awa sha biyu ya yi abin da kuka tsara tsakaninku ne musulunci bai ƙididdige muku kwana nawa za a yi ba da haka mutum zai zauna da iyalan shi matan su zauna a tattauna kwana biyun shin ran da wanta za ta yi ta ƙarshe za a fita da azahar ne ko da la'asar ne in za ka shiga can da la'asar ko da azahar ranar fita da azahar ko da la'asar wannan gwargwadon yadda suka tsara maslaha ne a tsakaninsu da aka tun da akwai saɓani yanzu da yake fara kaci a gidan akan da azahar ko da la'asar to su sake zama sai a fitar da matsaya kwaya ɗaya kawai an ba su dama su za su tsara al'amuran da haka yadda suka tsara Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu dan me zai ka zaman lafiya an bar ne a hannunku ku gudanar da kayan ku kawai da haka wannan shine a takaice yau dinnan cikin takarda ke ta kawo so assalamu alaikum wannan gafa ta nan tambaya na shine akan mace ne idan ranar girkin ta kamar shine sake mai mutuwa ko ranar girkin ta to ba ta son yar uwarta ta yi magana da mijinta to kuma ba ta so a dafa ko da abin kwaɗayi a baiwa mijinta amma ita za ta dafa da gangan ta ba shi kuma za ta yi ta yawo a kan shi ko da tsakar dare ne yin magana to su idan ba haƙuri suka yi ba ransu baya fati wa ne an ban tambaya mijin ya buɗe mata hanya akan haka ɗin kuma to shi ne wannan aka zo aka yi continue a nan ko continue yana zuwa ne oh, na ga an taba zo social media to ta hannun ka yanzu to wannan mas'ala ne da ke cikin gida ce irin wannan al'amarin wato ya tafi ne akan mummunan fahimta littafin iziya ya ɗan ba da ɗaurin gindi ta wani ɓangaren wai idan ranar girkin wanke ce to ko buta karka shigo ɗakin nan ka karban ya kama sai dai ka sa daga wuce ka yi gyaran murya a ko maka karka kan lota ne eh, har kai ka aure da sauran to wannan ba haka yake ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna da mata babu gidan da za a ɗauki yaya zamantakewan aure yake sai gidan annabi annabi sallallahu alaihi wa sallama shi a nashi ɗabi'an ma idan ya zo gidan shi da yamma zai zai shiga wani ɗaki kenan ya bar wancan ɗakin ɗakin da zai shiga a rana. misali muƙaddara inda la'asar ne ba zai shiga ɗakin da yau zai shiga ba sai ya zagaya ragowar matan duka yana shiga ɗaki ɗaki yana jin lafiya kuma zai zauna kusa da su amma ba zai tafi da su ba lafiya ya ji kukansu na sauransu ya ta je can ya ta je can wacce ranar girkin ta ita ce zai zo ɗakin ta karta in ya zo ya zo kenan kaga na farko ya shiga ya yi magana da su nan kuma an ce ba a magana to kaga an saba da na annabi kuma za a ba shi girki ai annabi shi in ba ran girkin ki ba ma za ki ai abinci ki kawo don wata ran yana zaune a kofan gida wata mace baran girkin da bata yi girki ta kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ranar girkin Aisha ne sai kishi ya moto Aisha ta fito da gudu ana mika annabi ta je da gudu da ta kai hannu da naushi sai ta buge kwanon kwanon ya yi sama kan ya faɗo annabi haka sai ya taro suwa da gurgudin miya kwano kan ya faɗi ya fashe sai ce tuwo kan ya tsira kwano sai kin biya je ki nemo irin ki kawo ba na son abin nan ya nuna mata jan ido ta ta shiga gida ta je ta dauko wani kwano irin wannan ya ce sabon shiga shi nuna shi ne kwanon ku ci shin maman ku ku ciki shin maman ku suka yi tafi a hannun ku miyan da ya rage sai dan shashafa a jikin kwano saboda rage matsala wancan ta zo ta ɗauka sai da annabi ya rasu aisha take ba matan ma labari ba matan da sun an yi ba annabi ya rage cikin amma ka kula aisha ta zo ta buge dan kishi amma ita aisha ran girkin wata ba ta yi ta kai wa annabi tana yi to amma yanzu wannan ita yadda ake maganan ka ba akwai rashin adalci a nata in ranar girkin ta ne kada wata ta yi girki ko na kwaɗayi ta san mamijin amma in Ran girkin wata ce ita kuma za ta yi ta kai to kun ga wannan akwai neman faɗa kenan ita da ta ce ran girki na ka miki ko da kayan kwaɗayi Allah ya halatta ke sai ki haramta ke asuwa lima tuharrimu ma ahalla Allah laka ita ta raka maka da dakin ta eh dan kada san miji to wancan ta kawo kin ce bayyana yi ba ke kuma zaki kai to kin zama ce daniya kenan akwai matan da suna zama shaidanu a cikin gida masu neman ta da fitina na yawa da yawan zirga-zirga to eh, na karanta a cikin dare kuma kin rika sintiri da zirga-zirga na me na me wannan zirga-zirga kaga akwai sa'ido kenan da sintiri da sa'ido wannan haramun ne ba musulunci bane domin mutum yana ɗakin wancan matar me yasa aka rarraba ɗaki ba a so ki san me yake faruwa kenan wannan tana san shi har da yake za ta yi kenan to wannan haramun ne kuma irin wannan mai dakile fitina irin wannan shi ne gidan ne in bai dakile ba rigima tun yana karami zai zo ya yi nisa sai ka zo ga har yara suna shiga cikin faɗan iyaye to kaga irin wannan ba daidai ba ne wannan mai gidan ne zai tsawata shi da kanshi dama kana gidanka ka rika tarin na matanka kar ka yadda wata ta kagulman wanta tana yin kaza ma ka yadda a'a sai ka rika tarin abun in ka ga abun sai ka magance an yi irin wannan ai wanda ita ma in ana ɗakin wata ta rika sintiri cikin dare ita laɓe ma take yi ta je jikin kofan sai ta laɓe tana jin me ake cewa ne sai mijin ya gano sai ta shi kenan ran nan sai da ya fahimci ta zo sai shiru ya yi tagumi sai wata ake da ake sai lafiya mai gida sai ta ina lafiya kafin in zanna ba ki ji an waya ba a yi mahaifin wanta ne ya tara to ka gaya mata to in gaya mata a daren nan ai hankalin ta zai tashi ga ga a a ce hankalin ta zai tashi a kan tausayi ina labe zai yi kwanciyar ta koma ɗaki ai ba bacci babana ya mutu in je yanzu za a ce wa ya gaya mu ai ana asuba ba ta ji mai gidan ya zo ba sai gidan su kuta kudu tana sallama sai babanta ne a takar gidan wancan lafiya baba an ce ka muku ni na mutu wace ta ce miji na an kira zai ce yau na gaya miki <laughs> me ta na yi da yawa to kaga irin wannan mai gidan ne zai kwantar da rigima gaskiya irin wannan akwai matan da fa ba ran girkinta ba ko kuma in ran girkinta ne sai ta je ta nemi kuɗi ta sai balangon dubu biyu da safe mai gidan yana ta sai ta zo sai ta yi shara sai ta ajiye a saman dubasti Eh, wai da eh, eh da ko ka balangon ba ko to ka shigo ai <laughs> sai a ajiye takardar wai dan sauran su tarbi mm, mm, ita har balangon to wata ma su kila an yi irin wannan haka take yi ranar sai ta zo ta aje ranar ta zo ta aje sai sauran ka fara wato ita wannan sai kullum karkata mata balango ni ba matar ka bace yace a'a ki hakuri mai dukan wallahi ba ni ce sai ba in na je sai ta kawo mana mutu a'a mai gida sai kuma ka fara ƙarya ban san ka da ka ato ki hakuri na yadda na zalunce ki zan biya nan duk rangin su wannan in yanzu sai ya zo mata da barango sai ya wuce a gaban wannan sai ku ci ta taro za ku dawo eh sai wannan nan ta ta sake ta tsakar gidan wallahi kai azzalimi ne ba ka adalci jirgin girkin da ka siya mata balango ni ba ka siya ma a a da da nake siya miki ina siya mata ni ka taɓa siya min balango ne ba da kuɗi na bane Sai to me kika gaya musu ke to kin ji ba shi na sai rigiman ya kwanta to matsalolin cikin gida irin wannan in mai gida bai yi tsayin daka ya magance ba rigima ne kaɗan sai ya tasiri da haka wannan irin matsala ɗin mai gida ne kamata ya magance su kuma mata su daina shaidanci irin wannan yanzu mace ta abin dare tana tunkiri a cikin gida har zargi zai kawo fa dan wata za ta ce ko tana wani binne binne ne wallahi ko kaga mutun da daddare sha du dare malam kam sai ka yana da wani fatalwa ai da sauransu lafiya haka me aka yi miki ko ke ba ya son kishiya in da na daki wata tokin kin tsargu sai ka ce aljana ko wani ce dan a wannan ba tarbiyyar musulunci bane irin wannan matan ai ba matar zama ba kenan in dai ba za ta gyara ba da za ta iya kashe aure gaskiya ba dabi'an musulunci ba ne mata sai sun gyara waɗannan al'amura Yi abun mamaki yau yadda addini ya ci gaba ko ina karatu ko ina wa'azi ko ina islamiyya islamiyyan mata fi yawa in ka ji wata mata tana tauka irin jahilcin nan sai ka ta tana ta san islamiyya ko a wata wala sai ganta ita monin ta ma a islamiyya amma da ita ake wannan kwafa bara bara wannan wallahi bayan sallah muka je wa'azin goron sallah a can wani gari garin na tsohon muka yi wa'azin maza muna shiga garin sai suka taro mu a motan malamin ga yana gaban mota suka ce to kun zo ku yi na maza in gari ya waye za a maya. Eh sai muka ce gaskiya da safe muna da uzuri sai suka ce to su ma ga kudin motan sun an je a dawo ran nan sai aka ce to mu koma mun koma ina ga mu biyar ni da su malam tsahiru da sauransu muka je muka gama wa'azin matan muka dawo gidan hakimi nan ne masaukin mu mun ci abinci za mu tafi sai hakimin yake cewa da Allah malam ku ɗan tsaya mana akwai wani kes ne sun yi ta yi da bulamans wani mutum ne da matan shi uku sun yi sun yi kes ɗin ya ki kwanciya tun da ya fi ƙarfin mai gidan aka je wurin bulamomi suka gagara aka zo wurin hakimi an yi kes ɗin ya sa kirga shekara da shekaru kes ɗin ya ki kwanciya ya zo ya ɗauko su aka kawo su biyu wurin lawanin yawi aka yi aka yi kes ɗin ya ki kwanciya kes ɗin ya kai aka kai har wurin sarkin biyu al'amari bai kare ba ya ce to yanzu abin da za a yi ku gwada mana ko Allah zai sa albarka a naku na aya da hadisin abun yayi wannan kaga dai ko shekara bai fa wannan ina ga fa goron sallah na layya ne fa ba na sallan azumi ba sai muka ce to shikenan sai ya shigo ga mutumin da matan shi uku me yake faruwa yayi bayani a matsayin shi na mijin wallahi na fara bayani ya fara kuka ba zai iya bayani ba ba zai iya bayani ba aka ce sauran su ban ɗayan da ta fara bayani uwar gidan ta kaman abin nan ba tsoro fa fa fa fa fa na zo na ce ke ki yi haƙuri ki shi ni maganan da zan yi a nan san Allah ta ce na san Allah kina zuwa wa'azi ta ce malam ina zuwa tafsirin azumi duk ina zuwa su waɗannan matan ne ba sa zuwa yanzu wa'azin da kuka yi ma ai ina gaba gaba malam to wallahi da kes din yayi gaba a ce ita ce matsiyaciyar duk auren da ya walla sai ta sa an saki matan sai da aka ya saki mata wajen biyar sai ga duk munafurcin ya kullo a ta shine muka mata daddaya muka ce duk ran da muka jikin zaki ga wani za mu zo mu yi wa'azin kasa a garin kuma sunan za mu kira to shi da muka da har yau ba mu ji irin wannan ba to kun ga al'amarin wannan matan ai yana nuna ta yi nesa da karantarwar musulunci amma in dai karantarwar musulunci ne mace mai wannan ɗabi'a wala ta yi marmaza ta tuba amma idan ta mutu da wannan halin haɗuwanta da Allah ba kyau hadisi ne fa jiya mun karanta hadisi oke a tafsirin mu na maza ne a biyu a cikin suratun nur annabi yake cewa duk mutumin da yake cikin gidanki mana ji mutum ne yana gidanki kai daga waje sai ka je kana leƙen cikin gidan ko annabi ce idan ya samo wani danko in ya sefin idon ka idon ka ya fashe ruwan idon ya zube to ba diya ya fasa idon ka a banza to me maraban titiya tana leke-leken ɗakin titiyarta in ana ɗakin wata tana kewaye-kewaye mai matsayinta a can an fasa idonta aka siya ruwan idon ba diya an zubar a banza gobe ki fito ta gobe ki fito kin zama ce ɗaniya ba mai leke-leken ɗakin wata in ba shaidanu ba wala mata shaidanu ne to za ka yi aure yanzu ka aure mata don ka zauna lafiya wannan ba ta zama shaidani a cikin gidan ba ai ta zama shaidaniya ga sun firi a cikin gida ranan girkin wance kin ɗau abu kin kai ke ranan girkin ki ke ba a kawo miki sannu shaidaniya kuma yana su kwaɗayi kuma kin ce ba za a bashi ba to shi kuma in ya biki shakau za ke ta mata fa ku sani namiji fa ba ɗanki ba ne Shi ne shugaba a kanki yau kawai sai mace ta zo tana ta wani bubbuɗawa kamar kai ɗanka don wasu sai har yau suna zuwa wurin boka su ta miji wallahi su ta miji su suna su kwaikwaya ce. ki gama ɗan kiyama jahannama yana nan kuma kowa yana jin fassarorin ayoyin nan kwanan nan ba daɗi daɗi gobe za ka ƙara tafin ayan wuta haka ta tuba kawai ta tuba kawai ta gyara don taru da Allah lafiya in ba haka ba mai gidan ya yi maganinta in bai yi maganinta ko kuma ya sake ta kawai ya sauke mata to wannan ya fi akan zama da irin wannan don ta zama ta da zaune tsaye mutum ya je na sa ido yanzu na sa idon ta yi yiwa yana saduwa da ɗayan matan to ya halatta ta gansu bai halatta ba zina ya je matan karuwa ya je ya ɗauko tambayar ma sai ka rasa ma za ka fara ba da amsa da haka wannan kwaba ne a wata gefe sani ba yanzu tambaya a kan eh, Allah ba shi ikon gyara gidanshi Allah ba shi da ikon gyara gidanshi. ya yi kokari ya fi karfin gidanshi? in ya san da matsalolin nan ya yi kokari ya gyara wani ya ba da naira ɗari biyar wa marayu Umar ya ba da naira ɗari takwas Malam Hassan Dawi Sarki sarkin samari ya ba da naira dubu goma wa marayu wannan sarkin matasa ne kare Allahu akbar hada marayu ka malam Umar Sala mm, Allah ta malam ya ba da naira ɗari biyar wa babansa Allah saka da alkhairi ya imam to ta fara ne Allahu akbar to shi ya bayar ai kawai eh, tafara ya gaji halin malam ai tun ba tafaran malam ba zai samu wannan tarbiyya ya ba da sadaka wa babansa dan malam sa mai na fake nan ko Allah ji dan baban shi Allah kai haske kabarin shi Allah madaukakin sarki ya kula da tarbiyyan wannan yaro Allah madaukakin sarki ya ya kai mizanin ladan wa kabarin babansa shi ma ɗan nan Allah maɗaukakin sarki mai tarbiyya mai kyau wani ya ba da naira dubu biyu a yi wa babansa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya tukan baban Allah ya gafarta masa Allah ya kai haske kabarinsa ina a gurguje ba mu da lokaci wata mata ta ba da naira ɗari biyar wani ɗan kasuwa ya ba da naira dubu ɗaya wa marayu wata mata ta ba da dubu ɗaya wani ya ba da ɗari biyar wa babansa ɗari biyar wa mamansa Mata Allah waɗannan su ne takardu a dunkule muna muku addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya nauye lada cikin mizanin abinda suka bayar Allah ya mayar musu da ninki ba ninki mara iyaka Allah ya albarkaci dukiyansu ya albarkaci sana'o'insu sannan duk bukatun da suke da shi muna tawakkuli da wannan sadaka da suka yi wa marayu Allah biya musu bukatunsu na duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika